a tattaunawa da kakakin rundunar 'yan sandar jihar gombe dsp mary obed ta ce sun sami rahoton afkuwar lamarin ne da rana sannan an kaddamar da bincike domin gano musabbabin da ya sa yaron ya kashe kansa ta hanyar rataya Kuka samu labarin cewa wani yaro da ya ke samu gawanci a ɗakin ya rataye kan iyayensa suka samu gawansa a rataye? ne eh, a ɗakin ya rataye kan To iyayen sannan ba kowa ne a gida lokacin da abin ya faru? To ko da suna na a gida shi kadai ne a daki. watakila ya shiga daki shi ba san me yake yi ba. Kamar da wani lokaci ne suka ga gawar? Sha biyu zuwa karfe ɗaya. Na rana ko na dare? Sha biyu zuwa karfe ɗaya na rana. Mhm. To shi wannan yaro kamar shekaransa nawa ne? Shekaran shi goma sha uku. Wane ne mahaifin wannan yaro? resources Sane, wani inspector ne sunan shi manu yana tare da fib a bantamu na tabbata kun gudanar da bincike akan musabbabin abin da ya sa wannan yaro ya ɗau wannan hukunci menene binciken ku ya gwada muku shi uban dai na tabbata dole ne ku tambaye shi ko bai gaya muku cewar akwai wani abu da ya faru ba da ya sa yake tsammanin yaron ya ɗau wannan mataki? To shi yanzu mahaifin yaron mahaifin yaron nan duk da yake ɗan sanda ne kuna tsare da shi? To bai laifi ba amma gashi ya ga gawar ɗansa a gidansa. kina ganin baya da abun da zai ba da bayani a kai? Eh, in an gama bincike, lokacin da aka gama bincike, in akwai wani abu za mu faɗa. Akwai wasu alamu da suka gwada ko kuma ya bar wani a rubutaccen bayani abin da ya sa yi ɗauke wato ya rataye kansa? ba wani abu. a ɗaya ɓangaren kuma ƙungiyar masu fafutukar kare haƙoƙin 'yan ƙasa a jihar gombe sun ce su ma suna nasu binciken na daban domin sanin abin da ya sa yaron da bai mallaki hankalinsa ba ya ɗauki irin wannan hukunci. Sunana Muhammad Aliyu Wayar, chairman na Civil Liberties Organization kuma Human Rights Coalition chairman na Gombe State. Mun sa mutane su je su yi bincike a san an iya zamantakewar gidan wayannan yaro yake. Shin ana tursasa masa ne? Ana masa wani barazana na rayuwa ne? ko kuma halayen irin yaran zamani da suke ganin wani filafile na sinima da ba ta da kyau ko yaro ya yi tambar ma ya gwada to duk wainan sai mu yi bincike mu yi bincike a kan cewa ana tursasa musu to nan fa za mu ɗauka eh, mataki wanda dama duk ko a doka duk ba wanda ya fi ƙarfin mm, doka kama daga soja ne dan sanda ne security civil defense ne wani yana ne wani paramilitary ne wani shugaba ne ko dan siyasa ko kansila ko senator ko wani chairman duk ba wanda ya fi karfin doka mu iya kokarin mu mu tabbatar mu mu yi bincike me ya sanadiyar da ya yaron nan dan shekara goma sha uku da bai mallaki hankalinsa bai yi wannan abu. Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita wani kan lamarin mutuwa na tausan kaina ba zan manta badan mutuwa ta yi mun yankan ƙauna.